يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم ثلاثة بيو قوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta da sha tara, wannan shine darasi na biyu a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a darasin da ya gabata mun yi muqaddima wadda ta shafi waqafat ramadaniya yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan suratul qalam inda muka tsaya a shekarar da ta gabata na'am a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim nun wal والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن suratul qalam wannan shine suran sunan wannan sura mai albarka ana kiranta da suna suratu nun wal qalam kamar yadda shine sunan da ta shahara da shi a zamanin farko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran waɗanda suka biyo baya waɗansu suna taƙaicewa su ce mata suratul qalam waɗansu kuma suna kiranta da suna suratu nun wal qalam abin da ya shafi farkon surar gabaki ɗayan shi waɗansu daga cikin malamai suna kiranta da suna suratul khuluq surar ɗabi'u da halaye waɗansu suna kiranta da wasu sunaye amma dai wannan shine sunan da tafi shahara da shi suratu nun wal qalam ko kuma suratul qalam ko kuma a ce mata suratu nun wayannan sune sunaye guda uku wanda ta shahara da shi malaman tafsiri sun yi ittifaqi akan cewa wannan surar sura ce wadda take makkiya tana cikin surori na farko farkon saukarwa a cikin alqur'ani har ma waɗansu daga cikin malamai wa in kana kauli ne wanda yake marduhi suna ganin cewa ita ce sura ta biyu ta sauka a cikin alqur'ani bayan suratu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq suna cewa daga ita sai suratul qalam amma dai wannan maganar ba ta da ƙarfi sosai a wurin malamai ala ayi hal sura ce dai wadda tana cikin farko farkon surori da suka sauka a garin makka kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa madina sannan surar ta kunshi bayani akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ilimin shi da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya an da su waɗansu malamai suna dunkule mawdu'in wannan surar akan cewa sura ce wadda take magana akan waɗansu ni'imomi da Allah yake bayarwa ga bayi da kuma irin uƙubar da Allah yake yi ga wanda Allah ya mai ni'ima amma bai yi amfani da ni'imar kamar yadda Allah ya ce ba domin wannan shine da yawa daga cikin abubuwan da surar ta kunsa bayani akan waɗansu ni'imomi da waɗansu laifuffuka da kuma irin yadda Allah yake ladabtar da wanda ya saba ma Allah akan wannan ni'imar ko kuma wannan laifin kamar yadda zamu ji abinda surar ta kunsa insha Allah ta'ala surar ta bude da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kamar yadda kowace sura daga cikin surorin alqur'ani take farawa da bismillahir rahmanir rahim banda suratu baraa suratu tauba Allah ya fara da cewa nun wa qalami nun wannan harafi ne daga cikin haruffa ko kuma budewa ce daga cikin wani nau'in bude surori da Allah madaukakin sarki yake yi a Qur'ani wanda ake bude su da wasu haruffa wannan tana daga ciki ita ce sura farko a sauka daga cikin surorin alqur'ani wanda aka fara ta da al-huruful muqatta'a aka fara ta da harafi ita ce farko a sauka kafin ita babu wata sura da aka saukar wadda take dauke da irin wannan budewar kaman su alif lam mim kaman su sad su qaf su taha da makamantansu wannan sura ita ce farko a sauka sannan kuma a jerin tartibin surori na alqur'ani ita ce ƙarshe daga ita ba wata sura wadda aka sake bude ta da irin wannan da irin wannan jerin a ɓangaren tartibin surorin alqur'ani kenan a bangaren sauka kuma ita ce surar da ta fara sauka da irin wannan budewa surorin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar da irin waɗannan haruffan suna da yawa a cikin alqur'ani surori guda 29 aka bude su da irin wannan su da irin wannan sigar da haruffa wayanda suke guda goma sha hudu. wayannan harufan guda goma sha hudu su ne aka yi ta jujjuyawa a sa wasu a wani wuri a cire wasu a wani wuri su ne dai wayannan harufan guda goma sha hudu da su aka yi alhuruful huruful muqatta'a duka na cikin alqur'ani su ne aka haɗa su a fadin su da suke cewa nassun hakimun qati'un lahu sirrun su ne harufan guda goma sha hudu nunun da sadun da ha'un da kafun da ya'un da mimun sannan qafun da alifun sannan kuma ainun sannan lamun da ha'un sannan sinun da ra'un wayannan sune haruffan da aka yi ta jujjuya su a huruful muqatta'a wayanda ake bude surorin alqur'ani da su wayannan su haruffan da jerin su suna da sirrika masu yawa waɗanda malamai da yawa sun yi maganganu dangane da abin da ya shafi waɗannan haruffan sannan kuma menene ma'anarsu a cikin alkur'ani za mu ga haruffan da ake buɗe sura da su kala iri biyar ne akwai haruffan da harafi ɗaya ake amfani da shi kaman nan da aka ce nun kaman ƙaf kaman sad harafi ɗaya ne kawai akwai kuma waɗanda harafi biyu ne ake buɗewa da su kaman yasin kaman qaha kaman qasin wayannan duka harafi guda bibi ne akwai kuma waɗanda ake buɗe su da haruffa guda uku uku kaman alif lam mim a wuraren ta da tazo duka gaba ɗaya na alqur'ani kaman su qasim mim duka waɗannan haruffa ne guda uku uku aka buɗe da su akwai kuma waɗanda ake buɗewa da haruffa guda hurhudu kamar su alif lam mim sad da qasim mim da alif lam mim ra wayannan duka haruffa ne guda uku hurhudu aka buɗe da su akwai kuma waɗanda aka buɗe su da haruffa guda biyar wayanda su ne ƙarshe babu waɗanda suka wuce guda biyar kaman kaf ha ya kaman hamim ain sin qaf duka waɗannan guda biyar biyar ne to iya waɗannan sune adadin haruffan da aka bude alqur'ani da su aka bude surorin alqur'ani da su ba a wuce guda biyar ba waɗansu malamai suna cewa abin da yasa ba a wuce guda biyar ba saboda jerin kalma na larabci tarkibin kalma na larabci imma dai ya zama akan harafi ɗaya ko akan harafi biyu ko akan harafi uku ko hudu ko kuma harafi biyar duka bina na kalimatul arabiyya baya wuce harafi biyar da a waɗannan huruful muqatta'a din ba a wuce harafi guda biyar ba a wurin tartibin buɗe kowace sura daga cikin surorin alqur'ani sannan malamai sun ta magana akan ma'anonin su me ake nufi da su tun daga alif lam mim me ake nufi da alif lam mim wayannan sai ana nufin kaza su sai ana nufin kaza haka shi ma wannan harafin na nun me ake nufi da shi malamai sun ta maganganu dangane da abin da ake nufi da shi waɗanda suka ce nun ɗin suna ne na kifi wanda Allah ya halicce shi aka ɗora shi akan ruwa wanda aka dora ƙasa akan shi suka ce wannan kifin shine yake da wannan sunan ake kiran shi da suna nun waɗansu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da nun ana nufin addawat shine tawada suna ne na tawada da aka aka ce nun sai aka rantse aka ce wal wa ma yasturun suka ce nun din ana nufin tawada ne waɗansu kuma suka ce nun din ana nufin harafi ne daga cikin haruffan sunan Allah Ar-Rahman kamar yadda aka rawaito daga Ibn Abbas yace idan ka dauki alif lam alif lam ra alif lam ra sannan ka dauki hamim sannan ka dauki nun ka hada sunan Allah Ar-Rahman daga yace ma'anar nun anan nun din harafi ne daga cikin haruffan sunan Allah na Ar-Rahman da sauran ma'anoni da yawa wadanda suka ce nun ɗin ma'anar shi shine lauhun min nur ana nufin wani allo ne na haske wadanda suka ce a allo ne na zinari duka dai kowa yana faɗan abin da yake ganin za a fassara wannan harafin na nunun da shi amma magana mafi inganci dangane da ma'anar dukkan huruful muqatta'a da suke cikin alqur'ani alif lam mim ko tasim ko yasin ko sad ko nun da duka sauran ire-iren su maganar da take mafi inganci waɗannan haruffan haruffan ne kawai aka faɗa ba wai ma'ana bane haruffan ne da aka sani na cikin alifun ba'un ta'un zuwa ƙarshe su ne dai ake amfani da su me yasa ake kawo su a farkon sura ana so a nuna ma waɗanda ake magana da su ne cewa wannan alqur'anin mu'jiza ne wahayi ne daga wurin Allah an hada shi da waɗannan haruffan da kuke magana da su ba daga wasu haruffa daban aka hada shi ba daka in kun isa kun ce wannan ba wahayi bane to kuma ku dauki waɗannan haruffan da aka faɗa kuma ku hada irin alkur'anin ku yi magana da shi da kenan haruffan ne kawai ake kawowa dan a tabbatar musu da cewa abinda ake saukarwa na alqur'ani an hada shi ne da waɗannan haruffan da kuka sani na alifun ba'un shi yasa duk lokacin da aka kawo irin waɗannan haruffan a farkon sura a gaba zaka ji an yi magana alqur'ani ne alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi in aka ce hamim wal kitabil mubin hamim tanzilul kitabi yasin ma anzalna alayka alqur'ana litashqa sad wal qur'ani daga da an kawo su sai ayi magana alqur'ani saboda a nuna harfa ne kaman yanda kuka sani ba wani abu aka dauko daban ba daga yana tabbatar da cewa alqur'anin wahayi ne na Allah in dai har ku ba za ku iya yin irin shi ba a matsayin ku na larabawa wayanda kuka iya magana da waɗannan haruffan kuka ƙware kuma kun kasa yin amfani da su ku haɗa irin alqur'ani to ya tabbata cewa alqur'ani wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala da haka wannan shine magana mafi inganci dangane da ma'anar irin waɗannan haruffan a duk inda suka zo a cikin alqur'ani kamar yadda ya gabata duk inda suka zo a gaba za a ji an yi magana alqur'ani banda wurare guda biyu kawai shine aka kawo su amma a gaba ba a yi magana alqur'ani ba amma wurare guda 27 gabaki ɗaya da suka zo a gaba magana alqur'ani akai guda biyu sune suratu maryam kaf ya ayn sin qaf taka ce zikru rahmatir rabbika abdahu zakariya inna da rabbahu nida'an khafiya aka ci gaba da kawo kissar annabi zakariya alaihi salam ba a yi magana akan alqur'ani ba amma shi ma din yana komawa zuwa ga wannan ma'anar saboda kissar annabi zakariya da kissar maryam kissa ce wadda Allah ya bama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarinta shi yasa a lokacin da Allah ya faɗa ma manzon Allah labari yace zalika min amba'il ghaibi nuhiha ilayka wannan labarin gaibi ne muke maka wahayi baka nan lokacin da duka waɗannan abubuwan suka faru ƙuraisha wanda kake zama a cikinsu ba su san waɗannan kissoshin ba yau ka zo da wannan kissar kenan yana nuna cewa alƙur'ani wa'ayi ne ko da da aka ce ka aya an sin qaf ba a yi magana ƙur'ani ba to an yi magana akan abin da ba yadda za a yi a same shi sai ta hanyar wahayin alƙur'ani da ya tabbata cewa ita ma din dai ta kunshi magana ne akan mu'jiza ta alqur'ani haruffa ne daga cikin haruffa na da ake magana da su a larabci sannan wuri na biyu wanda aka kawo harafin ba a yi magana alqur'ani ba shine wannan surar da muke ciki da aka ce nun wal qalami wa ma yasrun sai aka ci gaba da magana ba a kawo magana alqur'ani kai tsaye bayan harafin nun ba amma ita ma din tana ɗauke da bayani ne akan tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa abin da yazo da shi na wahayi gaskiya ne da haka duka dai bistiqra na alqur'ani yana nuna cewa duk inda wannan harafin yazo ma'anar shi kenan shi harafi ne daga cikin haruffa na alifun ba'un da ake magana da su ba shi da wata ma'ana daban da za a fassara wannan harafin da shi da za a fassara alif lam da shi ko a fassara nun da shi ko a fassara wani harafi daga cikin irin waɗannan haruffa da Allah madaukakin sarki ya bude da cewa nun sai rantsuwa Allah ce wal qalam Allah yana rantsuwa da alqalami adan an yi itlaqin alqalami ba a kayyade wani nau'i na alqalami ba wani alqalami ake nufi shin ana nufin alƙalami wanda Allah ya halitta a farkon halitta ya umarce shi da ya rubuta duk abin da zai faru a halittu wanda aka yi rubutu da shi a lauhil mahfuz ko ko ana nufin kowane alƙalami ko ana nufin alƙalami wanda yake hannun mala'iku wanda suke rubuta ayyukan bayi ma yanfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid wanne ake nufi ko kuma ana nufin duka alƙalami da mutane suke amfani da shi ake rubutu duka ayar bata iyakance wani alƙalami daga cikin waɗannan alƙalaman ba shi yasa waɗansu malamai suka ce alƙalamin da ake nufi da anan an rantse da shi shine alƙalami na farko da Allah ya fara halitta wanda manzon Allah yake cewa inna awwala ma khalaqa Allahu alqalam fa qala lahu uktub qala ma aktub qala uktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah farkon abin da Allah ya halitta ya fara halitta ya halicci alƙalami sai ce ma alƙalami yi rubutu ya ce me zan rubuta Allah ya ce rubuta duk abin da zai kasance har zuwa ranar alkiyama suka ce wannan alƙalamin ake nufi shine Allah ya rantse da shi waɗansu malamai suka ce a'a alƙalamin da ake nufi ana nufin alƙalamin da yake hannun mala'iku wanda suke rubuta ayyukan bayi da shi waɗansu kuma malamai suka ce a'a ana nufin kowane alƙalami wanda ake rubutu da shi saboda nuna girman rubutu da kuma darajar ilimi cewa ba a yin ilimi sai da rubutu sai rubutu ya tabbata sannan ilimi yake tabbata da haka wannan ya tabbata Allah ya rantse da alƙalami kamar yadda Allah ya faɗa cewa ya sanar da mutane rubutu da alƙalami kamar yadda Allah ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam daga sanar da rubutu da koyar da iya rubutu wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah yayi ga bayi daga wannan yana daga cikin abinda da Allah madaukakin sarki ya rantse da shi Wa wama yasurun Allah yana rantsuwa da abin da suke rubutawa da alƙalami Allah ya rantse da alƙalami kuma ya rantse da rubutun da alƙalami yake yi idan ya zama abin da ake nufi shine wancan alqalamin shine qalamul qudra ana nufin kenan Allah ya rantse da alqalamin kuma ya rantse da abin da aka rubuta a lauhil mahfuz idan kuma ana nufin alqalamin hannun mala'iku ana nufin Allah ya rantse da alqalamin hannun mala'iku kuma ya rantse da abin da suke rubutawa na ayyukan bayi idan kuma ana nufin kowane alqalami bana Allah ya rantse da alƙalami kuma ya rantse da abin da alƙalami ɗin yake rubutawa Allah maɗaukacin sarki yana rantsewa da duk abin da ya ga dama daga cikin halittun shi komai Allah ya ga dama Allah yana rantsewa da shi amma galibi Allah yana rantsewa da abu domin ya nuna mahimmancin wannan abin ya nuna girman abin da mahimmancin shi shi yasa Allah yake rantsewa da irin waɗannan abubuwan daga ciki kuma akwai alƙalami da kuma abinda alƙalamin yake rubutawa kenan wannan ayar tana daga cikin isharori wanda suke nuni akan darajar rubutu da falalashi da kuma darajar abinda aka rubuta na ilimi domin shine abinda yake tabbata shi yasa hatta malamai masu ilimi magabata zaka samu akwai malamai masu tarin ilimi amma kuma idan sun mutu suna mutuwa da iliminsu sai ilimi na malamai waɗanda suka rubuta ilimin shine yake tabbata a bayan ƙasa zaka samu malami da duk duniya ba malami irin shi amma idan ya mutu sai ka samu babu abin da aka samu ya shahara yawanzu a cikin mutane sai littafi ɗaya ko biyu daga cikin littattafan da ya rubuta saboda me saboda mahimmancin rubutu rubutun abin da ya rubuta shine ya tabbata wanda kuma bai rubuta ba ya riga ya tafi kenan da haka wannan ayar tana nuna mana mahimmancin rubutu da kuma cewa abu ne da kuma karatu na abin da aka rubuta din cewa abubuwa ne waɗanda suke masu mahimmanci anan Allah ya rantse rantsuwa guda biyu rantsuwa da alƙalami da kuma rantsuwa da abin da alƙalamin ya rubuta akan me Allah ya rantse Allah ya rantse ne akan abubuwa guda uku ya rantse akan abubuwa guda uku abu na farko ma anta bi ni'mati rabbika majnun kai dinnan da ni'imar ubangijin ka ba mahaukaci bane mana Allah ya rantse akan ya tabbatar da cewa manzon Allah ba mahaukaci bane kamar yanda mushrikan larabawa suke da'awa suke sukar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da hauka cewa sha'irun majnun mawaƙi ne mahaukaci sai Allah ya rantse da alƙalami ya kuma rantse da abinda alƙalamin yake rubutawa yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai dinnan da ni'imar ubangijinka ba mahaukaci bane ko kuma kace kai dinnan ba mahaukaci bane bi ni'mati rabbika ma'ana alhamdulillah kai ba mahaukaci bane waɗansu kuma suka fassara shi da cewa bi ni'mati rabbika rantsuwa ce ita ma ma'ana kai dinnan ba mahaukaci bane bi ni'mati rabbika ina rantsuwa da ni'imar ubangijinka wata ƙarin rantsuwar akan rantsuwar da aka yi a baya ma'ana dai abinda ayar take ɗauke da shi shine tabbatar da cewa manzon Allah ya kubuta daga wancan zargin da waɗancan kafiran suke jefawa zuwa gare shi na cewa shi mahaukaci ne daga Allah ya rantsi da rantsuwa mai girma akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mahaukaci bane sannan abu na biyu da aka rantsi akan shi sai ce wa inna laka la ajran ghayra mamnun kuma lallai kai manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ajran ghayra mamnun kana da wani lada da sakamako ghayra mamnun wanda ba zai yanke ba lada da sakamako wanda baya yankewa shine ghayra mamnun ma'ana ghayra munqati wadansu kuma suka ce ma'ana ghayra mamnun shine ghayra manqus wanda babu tawaya a cikin shi zaka samu cikakken sakamako ba za a tauye komai a cikin sakamakon da Allah zai baka ba dangane da aikin da ka aikata na bautar Allah da kuma isar da sakon Allah subhanahu wataala da haka ka samu sakamako mara yankewa kuma za ka samu sakamako wanda babu tawaya a cikin shi sakamako mara yankewa shine sakamakon da zai ci gaba da tafiya har abada ba za a yanke shi ba wannan shine sakamakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya bauta ma Allah a bayan ƙasa sai manzon Allah ya samu sakamakon wannan aikin da ya aikata har zuwa tashin alkiyama ta sakamakon manzon Allah ajran ne ghaira mamnun sakamako ne wanda baya yankewa duk wanda yayi ibada yayi zikiri yayi karatun alqur'ani yayi sallah yayi tausayi yayi duk wani abu na ibada da za a samu lada to wanda zai fara samun wannan sakamakon shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin man dalla ala alkhairi kafa'ilihi duk wanda ya koyar da alkhairi yana da irin sakamakon wanda ya aikata wannan alkhairi da ka duk wani alkhairi da yake gudana a bayan ƙasa gaba ɗaya yana gudana ne da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya tabbata cewa wa inna laka la ajran ghayra mamnun kana da sakamako wanda baya yankewa kana da lada wanda baya taba yankewa sai abu na uku da aka rantsi akan shi Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai tabbas kana kan waɗansu ɗabi'u masu girma kana kan wasu kan wasu kyawawan halaye da kuma kyawawan ɗabi'u anan Allah ya yabi hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba mahaukaci bane kana da cikakken hankali baka da matsala a kwakwalwa sannan Allah ya ambaci irin sakamako cikakke na aiki cewa aikin shi kyakkyawan aiki ne da haka zai samu sakamako wanda baya yankewa sannan kuma sai aka yabi ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce yana kan waɗansu manya-manyan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u wani yasa da aka tambayi ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha cewa menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ce ma mai tambayar awalasta taqra'ul qur'an ba ka karanta alqur'ani ne yace eh ina karanta alqur'ani sai ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'un manzon Allah ai shine alqur'ani abinda kaji alqur'ani ya ce ai shi manzon Allah yake yi abinda kaji ya ce a bari shi manzon Allah yake bari da kan kana so kaga alqur'ani a aikace to shine dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah ya yabi dabi'un shi da cewa wa innaka la ala khuluqin azim kana kan wasu manya-manyan ɗabi'u da wasu manya-manyan halaye daga duk duniya ba a samu wani mutum wanda yake da halaye irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani hali mai kyau na duniya idan ka ɗauki manzan Allah ka kalli ɗabi'un shi za ka ga yana kan ƙololuwa akan wannan halin menene abin da ya tattara kyawawan ɗabi'u gaba ɗaya kyawawan ɗabi'u gaba ɗaya sun tattaru ne akan abubuwa guda uku shine bazlun nada wa kafful wa adha wa ihtimalul adha wayannan sune ginshiki na kyawawan ɗabi'u abu na farko bayar da alkhairi ga mutane bayar da alkhairi ga mutane tunda Allah ya halicci duniya ba a taba samun wani mutum mai bayar da alkhairi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yasa hatta kai Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani sai da ya yabe shi wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin Allah yace baya rowar wannan wahayin da ake mishi rabawa kawai yake yi karantar da alqur'ani kawai da ilimi yake yi baya rowar abin da aka saukar mishi bai rike wani abu ya ɓoye, wanda shi kadai zai sani ba wanda ya sani a'a baya rowar wannan wahayin rabo kawai yake yi wannan a bangaren ilimi ce da wahayi a bangaren kyauta kuma ba taba samun wani mutum mai kyauta irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ana yana cewa ma su ila an shay'in qat'u fa qala la ba a taba tambayar manzon Allah wani abu bai bayar ba shine mutumin da ba a taba tambayar wani abu a wurin shi bai bayar ba duk abin da aka tambaye shi duk yanda ya kai ga san abin sai ya bayar da shi saboda tsabar kyauta manzo Allah ne yake ba mutum kyauta ta raƙuma guda ɗari a lokaci ɗaya ya baka kyautar garke na dabbobi gaba ɗaya wanda suke ba su da iyaka a wurin adadi ba mai irin wannan kyautar irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar da manzon Allah ya aikin hajji a hajjatul wada da ya zo yin hadaya sai da ya soke raƙumi guda 63 ba taɓa samun wani mutum da ya irin wannan hadayar ba sai da ya soke raƙumi uku na hadaya daga babu mai kyauta irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga bayar da alkhairi manzon Allah shine kololuwa ibnu abbas yana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajwadun nas manzon Allah ya fi kowa kyauta a cikin mutane wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan a kuma kyautar lokacin da tafi koyaushe tsanani shine idan watan ramadan ya tsaya kyautar tana ninka sama da yanda ake tunani yake cewa wa huwa ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala idan ramadan yazo manzon Allah ya fi iska kyauta iska ita ce take kadawa kowa ya sha ta shiga ko ina lungu da sako yace manzon Allah ya fi iska kyauta idan Ramadan ya zo da haka manzon Allah a babun bazlun nada bayarwa a duniya Allah bai halicci wani mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sannan ginshiki na biyu na kyawawan ɗabi'u shine kafful adha kame tutarwa ya zama mutum baya cutar da kowa ba wanda yake kuka da shi to wannan kuma manzon Allah shine karshe a wannan babu ba wani mutum da ya taba zai taba cewa manzon Allah ya cutar da shi da wani abu manzon Allah kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi yadihi ahadun manzon Allah bai taba dukan wani da hannun shi ba tunda Allah ya halice shi karshe kenan akaful adha kame tutarwa manzon Allah bai taba dukan wani da hannun shi ba tunda ya rayu har ya bar duniya ballantana kuma ya zalunci wani da hannun shi ko ya taba haƙƙin wani ko ya wani abu na cutarwa wannan ƙarshe kenan a wannan babu sannan rukuni na uku shine ihtimalul adha jure cutarwa ba wani mutum da ya jure cutarwa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wani abu na cutarwa da ba a yi ma manzon Allah ba ta kai matakin da manzon Allah yana sallah a ɗauko tambi na dabbobi na raƙumi a zo a zazzage kashin akan wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsugunne yana sujjada amma ko dagowa daga sujjadar bai yi ba karshe kenan a wurin jure cutarwa daga duk abin da aka yi mai man taqama li nafsihi qattu kama yanda Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah tunda Allah ya halicce shi ba a taɓa yi mai wani abu ya rama ba bai taba rama wani abu da aka yi mai ba duk abin da aka yi mai zai jure daka wannan ya tabbata kamar yadda Allah ya yabe shi anan da cewa wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kana kan wasu manya manyan dabi'u da manya manyan halaye wanda Allah madaukakin sarki bai halicci wani mutum da ya sifanci da irin wannan sifar ba idan mutum yana so ya tabbatar da wannan wa innaka la ala khuluqin azim mafi karanci ka karanta ash-shama'ilul muhammadiyya na Imam Tirmidhi wanda ya rubuta akan ɗabi'u da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka ga abun mamaki zaka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wannan babu zaka tabbatar da cewa lallai Allah yayi gaskiya da cewa wa innaka la ala khuluqin azim kuma ya karanta shama'ilul muhammadiyya dole ko da ba shi da imani sai ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan ayoyin guda uku waɗanda Allah ya yi rantsuwa a kansu abu na farko cewa manzon Allah yana da cikakken hankali cewa manzon Allah yana da cikakken sakamako a wurin Allah cewa manzon Allah yana kan ɗabi'u kyawawa wayanda suke na ƙwarai Allah ya rantse akan waɗannan abubuwan saboda ya kore tuhuma da suke ma manzon Allah da zarge-zarge na ƙarya wanda su da kansu sun tabbatar abin da suke faɗa ɗin ƙarya ne idan mutum ya zo da abu ya kawo abu ya ce daga Allah ne ko ya zo da kowane irin labari ko ba na wahayi ba ɗayan abu biyu ne imma dai wannan abin ya zama gaskiya ne wannan babu magana an riga an wuce kenan ko kuma abin ya zama ƙarya ne idan ya zama ƙarya ne zai zama kashi biyu ko dai ya zama yayi ƙarya amma ba shi da hankali abin ya faɗa ƙarya ne amma rashin hankali ne ya sa shi yayi wannan abu ko kuma ya zama abin ya faɗa ƙarya ne amma da hankalin shi yayi wannan ƙaryar wannan shine kashi uku kenan kashi na farko abin ya faɗa gaskiya ne na biyu abinda ya faɗa ƙarya ne amma hauka ne ya sa shi yayi abu na uku abin da ya faɗa ƙarya ne amma da hankalin shi yana sane yayi idan mutum ya zo da abu na ƙarya amma da hauka ya faɗa ba shi da hankali wannan za a zarge shi a shar'ance ai mai ukuba ko ba za a zarge shi ai mai ukuba ba ba za a zarge shi ai mai ukuba ba domin shari'a da ukuba ta faɗa akan mahaukaci rufi alqalam an sala daga ciki akwai almajnunu hatta yafi Allah ya dauke alqalami akan mutane uku daga cikin su akwai mahaukaci har sai ya warke ba a rubuta mai lada ba a rubuta mai zunubi ya koma kamar matsayin wanda bai balaga ba da haka idan mutum mahaukaci ne yazo da ƙarya to wannan ba shi da wani abu ba shi da uquba a wurin Allah ba kuma abin zargi ba ne, dama haukan ne yasa yayi wannan abin sai a rabu da shi da ƙaryar shi idan kuma mutum ya zo daga ƙarya da hankalin shi to wannan abin zargi ne a shari'a kuma za a yi mai uquba bayan saboda wannan ƙaryar da yayi to saboda wannan kora tuhumar ne sai Allah ya kawo jerin waɗannan ayoyin da farko dai an tabbatar da manzon Allah ba mahaukaci ba ne. tunda sun ce abin da ya zo da shi ƙarya ne sun ce ƙarya yake yi ba wahayi ba ne. in hiya illa a asatirul awwalina labaran mutan da ne ba wahayi ba ne. sun ce ba wahayi Allah yake mai ba ƙur'anin ƙarya ne kenan ko dai ya zama gaskiya ne abin da ya faɗa ko kuma ya zama ƙarya idan ya zama ƙarya zai iya zama to hauka ne ya sa ya yi. sai Allah ya ce ba mahaukaci bane shi kenan zai zama da hankalin shi idan da hankalin shi yayi ƙarya zai samu zinubi ko ba zai samu ba zai samu zinubi sai Allah ya ce wa innaka ajran ghayra mamnun kana da wani lada wanda baya yankewa idan aka bashi lada ya tabbata kenan da hankalin shi kuma abin da ya faɗa kenan ba ƙarya bane kuma inda ƙarya ne ba za a ba shi lada ba daga an tabbatar mai da hankali kuma an tabbatar mai da cewa abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne saboda mai saboda ma Allah da Allah zai ba shi saboda wannan abin da ya isar na saƙon Allah subhanahu wa ta'ala sannan aka yabi ɗabi'un shi da halayen shi cewa mutumin kirki ne mutum ne na ƙwarai aka ce wa innaka la'ala khuluqin azim na fasatubsiru wa yubsirun بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين sai Allah madaukakin sarki yace fasatubsiru wa yubsirun da sannu zaka gani su ma ɗin da suke ƙaryata ka za su gani a nan su sun ce ƙarya ne shi kuma ya ce gaskiya ne abin da ya zo da shi Allah kuma ya ƙarfafi abin da ya zo da shi ya tabbatar da cewa gaskiya ne yanzu kowa kuma ya ci gaba da riƙe nashi abin da yake kai su sun ci gaba da tabbata akan cewa abin da suka faɗa ɗin na cewa ƙarya ne shine daidai shi kuma ya ci gaba da tabbata akan abin da yake akai shine daidai sai Allah ya ce fasatu basiru to zaka gani wa yubsiruna su ma za su gani mana ajira a gani me ake nufi da ajira a gani ana nufin ajira a gani rana alkiyama za a bambance za a gane wane ne akan daidai su ne akan daidai ko kuma shi ne akan daidai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa na gadan manil kazzabul ashir gobe ta alƙiyama za su san wane ne makaryaci su ne maƙaryaci su ne maƙaryata ko kuma shi ne maƙaryacin kamar yadda suke da awa. da mu da ku kowa ya jira a zauna a jira a ga ranar alkiyama ta zo a nan ne za a gane wane ne yake akan gaskiya wane ne kuma yake akan ƙarya kamar yadda Allah ya ce wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ko mu ko ku akwai waɗanda suke kan shari'a akwai kuma waɗanda suke kan bata da ranar alkiyama za a tantance za a bayyana za a bayyanar da wane ne akan gaskiya din wane ne akan ƙarya da haka za ka gani su ma za su gani bi ayyikumul maftun wane ne al maftunu a cikin ku abinda ake nufi da al maftun waɗansu malamai suka ce ash-shaytanu mana za ka gani su ma za su gani waye shaydani a cikinku ko kuma wane ne yake da shaydani a cikinku idan sun ce suna cewa kai ne kake da shaydani da yake sa maka wannan abin kake ganin kaman wahayi ne to za a gani ranar alkiyama wane ne almaftun wane ne wanda yake da shaydani ko kuma wane ne tsakanin kai da su waɗansu kuma suka ce al-maftun abinda ake nufi da shi anan ana nufin adallu wane ne batacce za mu gani ko kai ko su ranar alkiyama za a gani fasatubsiru wa na bi ayyikumul maftun za a ga wane ne batacce a cikin ku kamar yadda ya gabata a waccan ayar wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin za a ga waye akan shari'a waye kuma akan bata wanda yake mabayyani wadansu kuma malamai daga cikin magabata suka ce abinda ake nufi da bi ayyikumul maftun ana nufin bi ayyikumul majnun za ka gani su ma za su gani za a gane waye mahaukaci tsakanin kai da su za a tabbatar da mahaukaci a cikin ku wayannan sune ma'anoni guda uku wayanda aka rawaito daga magabata da sahabbai da tabi'ai dangane da ma'anar al-maftun waɗansu daga cikin malamai mutaakhirun na malaman tafsiri sun kawo waɗansu ma'anonin daban amma dai waɗannan ma'anonin guda uku sune waɗanda suka tabbata daga magabata cewa abinda ake nufi da al maftu ko dai ya zama ash-shaytan ko kuma ya zama al-majnun ko kuma ya zama ad dhal atacci daga tsakanin mu da ku za a gane wane ne mahaukaci wane ne batacce wane ne kuma wanda yake yake bin hanya ta shedan za a tabbatar da haka ranar alkiyama idan an ce bi ayyukumul maftun ana nufin wane ne mahaukaci sai daidai da abin da zai zo a surar gaba na cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir za su rinka cewa ranar alkiyama inda a ce muna jin magana da ce mu masu jin magana ne auna aqili da masu hankali ne mu muna da hankali da bamu zama ƴan wuta ba idan anan sun tabbatar makansu a ce su ne mahaukatan waɗanda ba su da hankali suka ki karban sakon Allah subhanahu wataala wanda ya kai su zuwa ga shiga wutar Allah a ranar alkiyama sai Allah ya ce inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili lalle ubangijinka shine wanda ya fi sanin wane ne ya bata daga hanyar Allah Allah ya san waye batacce kuna cewa ku ne akan shari'a shine batacce to ai ubangiji shine yafi kowa wa sanin wane ne ya bace daga hanyar shi wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shi yafi kowa sanin wane ne shiryayye yafi kowa sanin su waye shiryayyu daga a lokacin da Allah ya faɗa ya ce kai ne shiryayye to ya kamata sallah ya hukunta ya kamata su yadda da hukuncin Allah amma sai suka iya da hukuncin Allah suka ci gaba da tafiya akan ra'ayinsu alhalin Allah shine a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin shine wanda yafi kowa sani na wanda ya kauce ma hanyar Allah ya bace kuma shi yafi kowa sanin wanda yake shiri suwaye shiryayyu daga idan Allah ya ce wane ne shiryayye to wannan shine shiryayye idan Allah ya ce wane ne batacce akan bata to wannan shine akan bata baya buƙatar ra'ayin wani baya buƙatar kaulin wani idan Allah ya ce waɗannan sune marasa hankali to sune marasa hankali ko da duk duniya kowa ya ce sune masu hankali to waɗannan sune marasa hankali saboda Allah shine a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin dama hanyar ta Allah ce shine ya tsara yace ga yadda za a yi to ta yaya wani zai zo ya ce ga wani ya sauka daga hanyar kuma ya ce yana kai bayan Allah ya ce baya kai daga Allah ya fi kowa sani wane ne shiryayye kuma wane ne batacce daga kowa ya yadda da hukuncin Allah kowa ya yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine shiryayye shine mai hankali shine mai kyawawan ɗabi'u shine kuma mai kyakkyawan sakamako a wurin Allah kaman ayoyin suna ishara akan cewa duk wanda yake so ya zama shiryayye to babu makawa sai yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin wannan ita ce hanyar shari'a wanda kuma duk ya kauce ma hanyar manzon Allah to har abada koda ya fi kowa da kowa da awar shari'a to wannan ba sunan shi shiryayye ba sunan shi batacce haka ayoyin suna karantar da mu cewa bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hanya ta shirya, kauce ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hanya ta bata shi yasa kullum manzon Allah yake maimaitawa man yudlilillahu fala hadiya la man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyala wanda Allah ya shibatar da shi babu mai shiryar da shi wanda kuma ya bace wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wanda kuma ya bace babu mai shiryar da shi domin shiriyar da batan duka a hannun Allah subhanahu wataala a hannun Allah subhanahu wataala take ba wanda ya isa ya shiryar da wani ba kuma wanda ya isa ya batar da wani sai dai ya zama sababi na shiriya ko kuma ya zama sababi na bata amma shiriyar da batar aiki ne na Allah kuma shine ya san suwaye shiryayyu kuma ya san suwaye batattu wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya bude surar da shi na wannan bayani dangane da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ci gaba Allah zai fara bayani dangane da wasu ɗabi'u munana wanda Allah zai yi hani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kada ya kuskure ya bi masu irin wannan ɗabi'un ko kuma ya yi koyi da masu irin wannan ɗabi'un domin munanan ɗabi'u ne Allah zai jera waɗannan ɗabi'un ya kawo su domin tsoratarwa da gargadi da cewa duk wanda ya sifanci da wannan sifar alama ce wadda take nuna ya kauce ma hanya madaidaiciya baya cikin shiryayyu da haka babban al'amari shine sai mu tsaya mu kalli kanmu mu gani shin mun sifanci da waɗannan sifofin ko ba mu sifanci da su ba waɗanda muka sifanci da su kuma ya zami mu gyara saboda mu samu hawa kan hanya madaidaiciya wadda za ta kai mu ga Allah subhanahu wataala da haka za mu tashi insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa a kan bayanin da Allah zai yi na waɗannan sifofin da kuma irin munin su da kuma sifofi na waɗanda suka sifanci da waɗannan alamomin da Allah zai bayyana wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk من